in dai kana shan wannan cokali ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma wannan ka rabu da daji in Allah da har abada ba za ka yi kwana uku ba sai kamun addu'a in dai daji ne daji da yake fitar da duwawu wato basir kenan da yake ce mishi kurga jikinka yana kaikayi ko kuma a ce kuraje ne suka fefetso ko kuma wani gyambo ne ya ki warkewa ko irin wanda za ga suna neman sadaka kafan su kaga mutum yayi tauri yana ruwa da wari da wannan to ka bashi wannan ya rika barbada na sha da kamu in Allah su da ko mu mata masu ciwon nono nono ya fito kansa ya dame su ya hana su zafi ya hana su bacci za a same a sassakin gamji da kuma sassakin kanya kanya a gane ko eh. sai kuma garin sabara samu garin sabar mun samu guda nan guda uku to wannan ya isa sakin gamji mm. akwai sakin kanya akwai garin sabar yawa to kaga mun samu uku to wannan mutum za a daka shi idan haka hada su kenan eh za a hada su guri guda sai a daka za a iya daka wannan daka wannan sai a hada garin eh idan haka daka aka haka dai za a iya tankadewa za a iya dafa shi za a iya jika shi mm. mutum zai rika sha za ka iya yin wanka za ka iya sha kuma ko a nono ko a kunu ko a ka kana ji ko idan an hada aka an iya sha da koko ko da kunu ko laban ko da zuma ko kuma ka jika ruwan ka sha kana ji ko dan jarida kuma garin shi idan miki ne ki warkewa dan jarida aka haɗa wannan sai a rika barbaɗawa miki in an wanke mikin shi garin garin sai a rika barbaɗawa to wannan ya ci uwar ampiculus aiki inda aka barbaɗa miki sai dai miki ya ɓare da ciwon na'am yawwa da haka miki sai dai kaga miki ya ɓare da magani ya bushe gaba ɗaya zai bushe kuma ko ruwa yake cap cap cap in dai kana shan wannan cokali ɗaya da safe mm. ɗaya da rana ɗaya da yamma wannan ka rabu da daji in Allah da har abada wallahi dan jarida za a yi mana addu'a matuƙa wannan magani ne sahihi wanda ni tun da nake ban taɓa jin wani wanda ya ba da kwatankwacin wannan ba ma babu mm. saboda mu mun bayar ba don komai ba saboda Allah da annabi da kuma taimakawa da abinda da muke wa jama'a ya zama suna mana addu'a ko don wannan ma mun gode saboda haka Allah ya sa ka fahimta ka maimaita bayanin da nayi dan jama'a akwai masu kira waya eh, kiran ba zai ji ba yawa dan wannan ba muka bayar ko yau yau ka jaraba ba za ka yi kwana uku ba sai ka mun addu'a in dai daji ne daji da yake fitar da duwawu wato basir kenan da yake ce mishi kurga ko ɗanka ne daji ko kuma ƙaiƙayi yi wanka jikinka yana ƙaiƙayi dan jarida kana tare da ni eh, jikinka yana kaikayi. ko kuma a ce kuraje ne suka fefetso wanda suke damunka ko kuma wani gyambo ne ya ki warkewa ko irin wanda za ga suna neman sadaka kafan su ga mutum ya yi tauri yana ruwa da wari da wannan to ka bashi wannan ya rika barbada na sha da kamu in Allah su da ko iyayenmu mata masu ciwon nono nono ya fito kansa ya dame su ya hana su zafi ya hana su bacci ko irin zugi ne wani za ga yayi kaluluwa ya kumbura to mutum zai rika shan wannan koko ko da kunu ko da laban da wani bai shan koko sai nono wani bai shan nono wani kuma ruwa zai sha na laban nono nono ke eh madara nono ko na shago ne ko na hamsin hamsin nan ko na ɗari ɗari ko kuma babban ko pig milk duk wanda ka samu is okay in ma ba nono da ruwa za ka sha eh insha Allah Allah ya samu dace